الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى باب من سورة المعوذتين قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسب إذا وقف قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس وهو ابن أبي حازم عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة قل أعوذ برب الفلك إلى آخر السورة قال هذا حديث حسن صحيح قال باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذؤاب عن سعيد بن أبي سعيد المكبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه روح أفأس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملئ منهم جلوس فقل السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه قال إن هذا تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مخفوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريته فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوئهم قال يا ربي من هذا قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة قال يا رب زده في عمري قال ذاك الذي كتبت له قال أي ربي فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أدخل الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود Wannan حديثي shine malamin cika wannan littafi da shi na kitabu tafsir da shi da hadisin da ke bayansa yadda yake ba su da alaka ta kai tsaye da ma'ana tafsiri amma dai ya yi haka ma a wasu babubukan da suka gabata hadisi ne na abu huraira radiyallahu anhu hadisi ne hasan ce lokacin da Allah ya halicci annaba Adam kuma ya busa masa rai farkon abin da annaba Adam ya yi ma'ana a yayin da aka busa masa rai shine ya atishawa sai ya ce alhamdulillah sai ya yi godiyar Allah da izinin Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa Allah ya jin kai ma'ana gare ka ya Adam Allah ne da kansa yake gaya masa ce ce ka wajen waɗancan mala'ikun zuwa wasu wato taron mala'iku suna zaune ka ce musu assalamu alaikum sai ya je ya gaya musu hakan sai suka ce wa alaikar salamu wa rahmatullah sannan sai ya dawo wajen mahalicin shi Allah sai ya ce wannan ita ce gaisuwa taka da kuma ‘ya'yanka da za su zo ka tsakanin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa zaɓa daga cikin hannaye na guda biyu alhalin hannayen ma'ana Allah ya damke su sai ya ce na zaɓi damar Allah maɗaukakin sarki alhalin kuma Allah ba kama yake da kowa ba ba daidai yake da kowa ba dukkan hannunsa dama ne wannan shine ne laisa ka ne shaƙi ya ce kuma masu albarka ne sai ya buɗe sai ga wato annaba adam da zuriyarsa gaba ɗaya a kan wato wannan tafi na Allah maɗaukakin sarki sai ya yi tambaya ya ce ya Allah menene waɗannan domin ba wai asuran mutane ba a suran wasu abubuwa waɗanda suke kaman ƙwari haka ƙanana amma suna suna ƙyalli haka sai Allah ya ce masa wannan zuriyar ka ce kuma kowanne daga cikinsu da kace gani Allah ya rubuta masa shekarunsa a gaban tsakanin idanuwansa sai ya ga wani daga cikin waɗannan gaba ɗaya da suke Allah ya nuna masa akwai wanda ya fi su haske ko kuma yake cikin waɗanda suke da haske nasu ya ɗara na wasu sai ce to wannan waye a cikin zuriyarta wasu ya ce wannan ɗanka ne annabi dawo na riga na rubuta masa cewa zai shekara arba'in a rayuwarsa Allah ya rubuta sai ya sake cewa ya Allah a ƙara mishi a cikin shekaruna sai ya ce ai wannan shine abin da na rubuta masa sai ya ce ya Allah to ni na bashi daga cikin shekaruna a ɗibi sittin a ƙara masa ya zama ɗari inda shi yana da shekara dubu ɗaya ne zai shi annabi adam alaihi salam ce to a cikin dubu ɗayan nan na bashi shekara sittin sai Allah ya ce to abinda ka zaɓa an baka an cire shekara 60 eh, a cikin shekarunka an bashi sai Allah ya zaunar da shi ya tsugunar da shi aljanna gwargwadon iyaka lokacin da zai zauna a ciki ba wanda zai ce ga shekarun da annabi adam ya zauna a cikin aljanna haka nan ba wanda zai ce ga shekarun da ya a saukowar shi daga aljanna amma dai ya kure waɗannan shekarun da Allah ya rubuta masa sannan aka sauko da shi ƙasa sai annaba adamu alaihi salam sai ya zama yana yana ƙididdigan shekarunsa yana bibiya ya san me yake yi tunda Allah ya gaya masa sai mala'ikan mutuwa ya zo mishi sai annaba adam ya ce to ai ka yi gaggawa da ka zo domin kuwa Allah ya rubuta min shekara dubu ɗaya sai ya ce haka ne amma dai ka manta cewa ka sanya ma ɗanka dawo shekara 60 a ciki annaba adam sai ce ba a yi haka ba mana ya manci don haka annaba adam sai ya kore abin sai ya manta sai ya zama zuriyar shi ma suna mantuwa to amma dai haka aka ɗauki rayuwar shi a wannan lokaci domin na ajalar lahi idan ja a layu akhar ajalin Allah ya zo baya jinkirtawa to daga lokacin ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya umarni a dinga rubuta abu a cikin takarda kuma a dinga kafa shaida wannan shine dalilin kafa shaida da kuma rubutu duk abin da zaka yi kowane irin abu ne ko wasiya ce ko eh, bashi ne ko wani alkawari ne ko wani yarjejeniya to yana da kyau a rubuta shi ba don komai ba sai saboda shaida da kuma kafa hujja a rubuta sannan kuma a yi tanadin shaidu da haka daga cikin abin da hadisin ya karantar shine cewa Allah maɗaukakin sarki wato ya riga ya ya halitta kuma kowa ya iyakance masa lokacinsa wanda kuma lokacin shi yayi zai koma ga Allah maɗaukakin sarki ko da dalili ko babu dalili domin wasu suna ganin sai da wani dalili a shi dan adam in lokacin shi yayi lokacin ne ya kare shi yasa wani zai kwanta lafiyar shi kalau kuma ba zai tashi ba kaga wannan babu wani dalili wani kuma yana tsaye ana magana da shi sai kaga ya yanke jiki ya fadi kuma daga wannan faduwar kila ba zai kara tashi ba wani kuma sai Allah ya sanya mushi wani sanadi ma'ana da zai bi kan wannan sanadin ya zama shi zai yi sanadiyya ma'ana isan ajalinsa amma dai shi ajalin wani lokaci ne da Allah ya iyakance shi babu kuma wanda ya zai ƙetare shi babu kuma wanda za a ɗau ajalin shi lokacin shi da yi ba yanzu kamar da muke cikin wannan babbar jarabawa ɗin ai waɗanda suka shiga ma'ana abin ya same su sosai bayan da za a yi duk wani ɗauki da za a kawo ba zai hana su su tafi ba waɗanda kuma allah ya kare su bai kawo ba da ajalinsu ne bai yi ba ajalinsu ne bai yi ba shi yasa kuma abin bai kawo kansu ba kuma a cikin inda aka samu wannan jarabawar za ka samu wasu ai suna nan kuma ba likitoci ke duba marasa lafiya ba likita na duba mara lafiya kuma gashi mara lafiyan an tabbatar zai mutu ba zai tashi ba amma shi likitan da zai duba shi Allah bai rubuta mishi mutuwar shi tana nan ba to in wannan ya kamata mumini ya dinga kudircewa ya san cewa komai yana hannun Allah ne Allah shi ke da komai shi ke da iko akan komai da haka rayuwa da mutuwa na Allah ne allazi khalaqa al-mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wani kuma sai ka ga ya kwanta a irin wannan jinyar ma kuma sai ya tashi sai aka ce an sallamu kamar mutane 24 ko a cikin masu jinyar wani yana ne yana ganin duk wanda wannan jinyar ta kama shi ba zai tashi ba a to akwai wanda aka ce kuma an gwada su kuma an auna su an duk matakan da ake ganin na neman sauki ne kuma Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya to idan irin waɗannan abubuwan su ne kamata mu dinga mu dinga hararo su a cikin irin wannan al'amari mu dinga mayar da komai zuwa ga mahalicin mu Allah duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki ko mun san wannan hikimar ko ba mu san ta ba akwai hikima a ciki yanzu ko babu komai waɗanda suke ayyuka na saɓan Allah masu taro su yi rawa ko su yi shasha ko su yi taron su na ko wani ɓarna kaga don dole sun bari a yin ba su bari don Allah wannan kadai ya isa aya wannan kadai in ka ce musu masu fito ba za su fito ba A kenan akwai allan da mu muka yi imani da shi muka gaskata da shi in gane ko saboda haka ko mutane sun so ko ba su so ba akwai shi mahalicin mu Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki shine ne mai gudanar da komai a wannan Shi shine ma'anar alhamdulillahi rabbil alamin Allah shi ne mahalicin talikai gaba ɗaya kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne mai gudanar da abin da ya shafi bayinsa ba wani ba ba wani wanda ya sai ɗauke abin da Allah ya saka babu kuma wanda ya sai saka abin da Allah ya ɗauke. shi قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وكروي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فجعل بها عليها فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديث قالوا يا رب فهل من خلقك أشد من الحديث قال نعم النار فقالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا ربي فهل في خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالوا يا ربي فهل في خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله قال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه أنا حديث sanadin shi yana da rauni ma'ana ba a rawaito shi marfu'i ba sai ta wannan fuskar ma'anan shi shine lokacin da Allah ya halittar ƙasa da ƙasa lokacin da Allah ya halicci kasa sai kasa tana tana ta ma'ana tangal tangal ma'ana tana miƙewa tana kamar za ta fadi sai Allah maɗaukakin sarki ya halicci duwatsu sai ya ɗaura duwatsu a kan ƙasa sai suka rike ta shi ne Allah ya ce waljibala autada waljibala autada cewa duwatsu Allah ya sanya su ma'ana abinda suke ɗaure ƙasa don kar ta fadi ƙala sai ya ce sai mala'iku suka yi mamakin ƙarfin dutse da har zai iya riƙe ƙasa ba ta motsa ba mana zuwa tsunan kamar su suke riƙe da ƙasa amma da izinin Allah sai suka ce to ya Allah shin cikin halittar ka kuwa akwai abin da ya kai dutse ƙarfi tun da duk da girman ƙasar nan da faɗinta an sa dutse ya danne ta sai Allah ya ce kwarai akwai karfe da Allah ya halitta ya fi duwatsu karfi sai suka ce to ya Allah cikin halittarka akwai abin da ya fi karfan kuma sai ya ce wuta tunda karfe duk inda ya kai an sa shi a wuta za a narka shi ya ce wuta ta fi karfe sannan sai ya ce to ya suka ce ya Allah cikin halittarka akwai abin da ya fi wutan nan sai suka ce ruwa duk inda wuta ta kai da karfinta an sa ruwa zai kashe ka sai suka sake tambaya suka ce ya Allah madaukakin sarki cikin halittarka na akwai abin da ya fi ruwan sai suka ce iska domin iska ita take kada ruwa ka kai shi duk inda Allah yake so ya ji ko wa arsalna riyaha lawajiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum fa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi sai Allah ya kado da iska kafin na a samu ruwa da haka ista take katsa ruwa sai suka ce kuma ya Allah maɗaukakin sarki akwai abin da ya fi iskan nan ƙarfi sai ya ce ƙwarai shi ne ɗan adam mana ɗan adam Allah ya fifita shi a kan abubuwa da yawa lace wa laƙar karamna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum mina at-tayyibati وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah ya ce lallai hakika mun girmama dan adam sannan kuma muka daura shi muka hore masa abin da yake doron ƙasa da abin da yake kan teku sannan kuma muka fifita shi akan mafi yawancin abin da muka halitta in ji Allah madaukakin sarki amma duk da wannan karfi na dan adam da dabara ta dan adam in Allah ya kawo al'amari dan adam ba iya tunkuje shi har ila yau dai cikin wannan jaraba da muke ciki gashi da karfin dan adam da dabararsa da ilimin da Allah ya masa da wayewarsa da gogewarsa kankanin abu ya gagare shi ana neman wata biyu duniya ta cikin tashin hankali take an kasa gano ina ina ne makama dan kankanin abu ne da ma'ana ko ina ya ya ratsa in ba wanda Allah ya tsare su ba wasu kasashen Allah ya kare su mu muna cewa kariya ce ta Allah kariya ce daga Allah ba wai dabarar su ba tunda inda dabara ne da karfi sai a duba a ga kasashen da suka fi kowa karfi ko suke cewa sun fi kowa karfi da dabara da iko su abin ya fi afkama, kuma har yau babu mafita kuma mafitar tana nan daga cikin mafitar shine a koma ga Allah matukar ba a koma ga Allah ba za a yi ta wahala yana daga cikin mafita ta samun sauki a dukkan damuwa a koma ga Allah in ka duba kasashe ne na kafirai amma akwai musulmi a cikin sai dai in ka kwatanta yawan musulmin da kafiran zaka ga kafiran su fi yawa ban za ka dinga ganin ƙasa ce ma ta kafirci ko kama daga faransa ko amerika ko italiya ko german ko ko spain cikin kasashen turai su ne kamar kasashen da abin ya fi rikita su to kaga duk babu wata fitacciyar kasar musulmi a ce duk kasashe ne na kafirin kuma a cikinsu in ka cire guda hudun nan ka cire amerika da german da faransa ma'ana ƙasashe ne da ana ganin sun kai inda suka kai a duniya kama ga abu ƙarami ya hana su sakewa wani yana nuna cewa akwai Allah wani yana nuna cewa ɗan adam ba kowa ba ne ɗan adam ba yi da wani ƙarfi ba yi da wata dabara sai da taimakon Allah kuma wannan yana daɗa nuna mana cewa duka wannan birga ce dama ake a duniya a ce ƙasa kaza ita ce mai ƙarfin kaza to ina ƙarfin yake babu ƙarfin sai a duba a ga kasashen da suka fi ko ina rauni kuma babu wannan hikima ce ta Allah Allah yana nuna mana ikon sa Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq Allah ya ce lallai za mu nuna musu ayoyin wannan aya ce ta Allah duk wanda yake karyata Allah to ga aya da take nuna lallai al'amarin Allah ya wuce abun wasa kuma alƙur'anin nan haka Allah ya yi saukar mata annabinsa tun shekarun nan da ɗaya cewa sanurihim ayatina fil afar. al shi shine wato asalin yankuna na duniya kuma Allah ya nuna ayar sai wannan aya ce ta Allah madaukakin sarki to dan adam yana da karfi da Allah madaukakin sarki yace dan adam yakan yi sadaka da hannun damansa ya boye hannun hagu ba ta san ma yayi sadakar ba ala hada hadithun garibu la na'rifuhu marfu'an illa min hadha alwajh wannan ne hadisai karshe da Imam a tirmidhi ya cika babin tafsiri da su littafi na gaba shine kitabun da'awat littafin addu'o'i ita addu'a ibada ce ta Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ku kira Allah ku roƙi mahaliccinku kuna masu wato ƙasƙantar da kai kuma da sassautawa da ɓoyewa haka na Allah maɗaukakin sarki ya ce ah, wa ƙalar rabbukum ud'uni astajib lakum to Allah maɗaukakin sarki ya ce ku roƙe ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ma'ana duk wanda suke girman kai daga bauta min sai Allah ya kira addu'an nan cewa ibada ce dan ya ce ud'uni yace yastaghfiruna an ibadati haka duk wanda suke girman kai suke ba za su roƙi Allah ba Allah madaukakin sarki ce lalle za su shiga wutar jahannama suna abin kaskantarwa ko ababen kaskantarwa haka na Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an cewa idan mai tambaya ya tambaye ka ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama a kaina cewa ka gaya musu cewa ina kusa da su kuma addu'a ibada ne ma'ana ibada cewa ibada ce ta wato asalin bauta domin akwai addu'a ta bauta ta kaɗai ta Allah ta girmama Allah akwai kuma addu'a ta neman abu a wajen Allah akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala akwai bambanci tsakanin idan ka zauna kana ambatan Allah maɗaukakin sarki kana girmama shi wannan addu'a ce akwai kuma lokacin da za ka ɗaga hannunka ka roƙi Allah ya ma wani abu ita ma nau'i ne na addu'a kuma duka guda biyun ana bukatar su ga Ya yi du'a'u mas'ala yi kuma du'a'u ibada akwai addu'a ta roƙon Allah ta mas'ala ka roƙi Allah wani abu ka roƙi Allah yayewa ka roƙi Allah wata bukata ya Allah ka min kaza ya Allah ka ban kaza wannan addu'a ce ta mas'ala akwai addu'a kuma ta ibada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa afdalu du'a du'a yawmi arafa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafificiyar addu'a gaba ɗaya da babu addu'ar da ta kaita ita ce addu'ar ranar arfa ba fa a farfajiyar arfa ba ranar gaba ɗaya ake magana a duk duniya babu addu'ar da ta kai ta wannan ranar yace wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yace mafificin abin da na faɗa da ni da annabawan da suke gabace ni shine sai ya faɗi wannan kalma ta tauhidi to kaga tunda yayi maganar addu'a sai ya faɗi wannan kalmar kaga addu'a ce amma abin nufi anan addu'a ce ta bauta ma'ana ta girmama Allah abin da ta kunsa shine ta kunshi kamar koda baka roki Allah ba amma a yanayinka kana nuna kana nema ne a wajen Allah kana nema ne a wajen Allah madaukakin sarki to addu'a babban abu ne shi yasa ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce bautar Allah kuma annabawan Allah da kuma bayin Allah na kwarai suna komawa su yi roƙo ga Allah madaukakin sarki annabi nuhu me yace inni da'awtu qaumi laylan wa nahara rabbi ya roƙi Allah madaukakin sarki Inni إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا wa وإني kullama دعوتهم لتكفر لهم جعلوا أصابعهم har a ƙarshe dai annabi Nuhu alaihi salam sai da ya roƙi Allah madaukakin sarki cewa Allah ya taimake shi akan waɗannan mutanen don haka annabawan Allah suna koma su roƙi Allah maɗaukakin sarki a duk lokacin da suka samu kansu cikin bukata dan dan adam biyan da ya kai kansa ko da annabi ne ko mi matsayinsa ko mala'ika ne yana da bukata a wajen Allah shi mai bukatuwa ne a wajen Allah Allah kun bai da bukata da kowa dukkanin annabawan nan da Allah ya ambata mana a cikin littafinsa sai ka samu suna roƙon Allah madaukakin sarki a duk inda Allah ya ambace su annabi Musa ya ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li la ce farada. annaba adam da shi da matarsa lokacin da suka yi laifi suka saba ma Allah Allah ya ce sai suka roƙe shi ko shi ne suka ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin haka suka faɗa annabi Ibrahim alaihi salam ce rabbi habli minas salihin haka nan dukkanin sauran annabawa da ambatansu ya zo a cikin alkur'ani sai ka samu suna roƙon Allah madaukakin sarki da haka addu'a ibada ne wacce take mai girma ta neman kusanci da Allah madaukakin sarki kuma Allah yana fushi da wanda bai roƙonsa wanda bai kiran Allah bai nema a wajen Allah Allah yana fushi da shi kuma Allah yana farin ciki da wanda yake roƙonsa yake nema a wajensa shi yasa malam da ya kawo babi na farko kuma shine yace babu ma ja'a fi fadli du'a'i babin abin da ya zo na falalar addu'a addu'a la shakka cewa tana da falala domin kira ne ga wanda yake da shi kuma roƙo ne gare shi da haka kana roƙo a gare shi domin ya baka abin da babu wani ne bayarwa sai shi da haka addu'a tana da falala shi yasa ya kawo hadisai da suke nuna falalar addu'a kuma zai kawo hadisai da suka shafi babu-buka, babu fuka da suke da addu'a قال يتي حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إمران القبان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف مرفوعا إلا من حديث إمران القطان وإمران القطان هو ابن داود ويفنى أبا الأوام أولا حديث ياغو لقى أبو هريرة رضي الله عنه يكي شوى باب وانا أبو wanda ya fi daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki da yake ma bawa fiye da bawa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ba wa yi roƙi Allah matsaukacin sarki to Allah yana girmama shi yana darajan kashi. ma'ana da wannan roƙon da ya yi ma Allah matsaukacin sarki sai Allah ya ba shi ƙada haddasana Muhammad ibn Bashar ƙada haddasana Abdulrahman ibn Mahdi an Imran al-Qattan bi hadha al-isnadi nahwa ƙada haddasana Ali ibn Hujr ƙada akhbarana al-Walid ibn Muslim an ibn Lahi'ata an Ubaydillah ibn Abi Ja'far عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء مخ العبادة على هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيئة قال حدثنا أحمد بن منيك قال حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن درس عن يسي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو الإبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه منصور والأعمش عن ذر ولا نعرفه إلا من حديث ذر وهو ذر ابن عبد الله الحمداني ثقة والد عمر ابن ذر a wannan hadisin guda biyu na farko hadisin Anas dan Malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a umukhul ibada addu'a ita ce wato asalin ka iya cewa roman ibada ko kuma ƙwaƙwalwar ibada abin da yake yafi kima a cikin ibada gaba ɗaya shine addu'a duk da yake da wannan lafazin akwai rauni a hadisin lafazin da ya fi tabbata shine addu'a huwa ibada na hadisin gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ita ce bauta yau idan ka je ka masu bauta ma wasu ai suna roƙo ne a wajen su suna nema ne a wajen su ai abin da yasa Allah yake fushi da su kenan ya Allah madaukakin sarki zai halice su kuma su nemi wani Allah suna roƙon ai wannan shine ibada din shi ne ibada da haka kaman wannan ba wai ana nufin eh, babu wata ibada in banda addu'a ba ana nufin addu'a kusan ita ce ƙololuwar daraja a cikin bautar Allah kaman yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ce alhajju arafa alhajju arafa cewa aikin haji ai shi ne arafa ba yana nufin sauran ayyuka ba sa cikin aikin haji ba ana nufin arfa ɗin na ita ce rukunin da ya fi kowanne girma a aikin haji to shi ne ma'anar addu'a uguwal ibada ba ana nufin kawai ba za ka bauta ma Allah ba sai dai addu'a a addu'a tana ɗaya daga cikin jigogin bautar Allah kamar yadda arfa babban jigo ne a aikin haji duk wanda ya rasa arfa ya rasa aikin haji kenan duk wanda bai addu'a wannan ya rasa bauta ga Allah baya bauta ga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar da take fassara ma'anar hadisin shine Allah ya ce ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku sai Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai daga bauta min dan haka wannan addu'a din da yace udu'uni ita ce ibada abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ah, ayar kenan قال باب منه حدثنا قتيبة قال حدثنا Hatimu, ابن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي طالع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه وقد روى وكيع وغير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرف إلا من هذا الوجه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عاصم عن أمي أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال حميد هذا يقال له الفارسي سكن المدينة وانا حديث ان أبو هريرة رضي الله عنه يتشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي أي دوان دا بي روقان الله بي نما أوجان الله تو الله ينا فشي دش تو الله يتعلم مدقى إرن وانا يسا ينذك ما أي إرن وانا حال دا ake aka shiga ciki wani zai ce ayin ya riga ya wanke hannun shi nan yayi waye to ya riga ya samu arakla a sai ka roki Allah ai domin kama wanke hannun ma sai Allah ya baka ikon ka wanke eh sai Allah in ba Allah bai baka iko ba ma kana ganin ruwan ba za ka yi wanke hannun ba zaka sai mutum ko lokacin da za ka wanke hannun ka ce bismillah ka kira sunan Allah duk abin da za ka sa a hannun dan shi wannan abin ba da wani tasiri in ba da sunan Allah ba ko ba da tasiri in ba da suna Allah ba don haka mutum ya roƙi Allah ai kana neman waraka da sunan Allah matsaukakin sarki da kuma daukan wannan matakin Allah ya kare ka ko ka fara da Allah ga yanzu mutane da yawa sun manta shi ai kawai ka biyo sabulu kai ta wanke hannu wani zai gama wanke hannu in ya je haɗu da mai cutar Allah ya rubuta za ta same shi bayan da zai ba a ce karka wanke din ba eh ka wanke hannu amma ka roƙi Allah domin za ka shekara kana wanke hannu wanke hannun ba zai yaye ma cuta ba amma an za ka roƙi allah maɗaukakin zargi zai kore ma sai allah ya kore ma da haka mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a in kuma kuka lura za ku ga mafi yawancin ƙasashen musulmi allah bai jarabe su da wannan abin ba wanda abin ya same su kuma za ka ga yawan adadin bai kai na ƙasashen kafiran ba bai kai na ƙasashen kafiran ba ila a kasashen musulmi kasar da za a ce eh, cutar ta danya waita ita ce turkiya ita ce take da adadi mai yawa kuma ita allah maɗaukacin sarki ya ba ta iko ta samu eh, matakai na kariya kuma ni ina ƙarawa da cewa hada imaninmu da allah eh hada imani da allah kuma a ci gaba da roƙon allah kuma ga allah allah zai yayi duniya ta shiga musibar da tafi irin wannan kuma ana koma ga Allah a sami yayewa ana samun yayewa sha duk wata musiba ai duk wata musiba a bayan musibar ma'ana rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata musiba da za ta zo bayan rasuwarsa mai sauki ce domin rashin shi a duniya shine babban musiba da musulmi bai taba ganin irin ta ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ran da ya rasu fa sai da suka dinga jin kaman ba su bane suka ce wallahi ranar da manzala sallallahu alaihi wasallam suka ce an karna an fusana sai muna ganin kamar mu wasu mutane ne daban ba ba ba su sahabbai ba ma'ana ba wanda suka yi rayuwa da shi ba saboda suna ganin rayuwar gaba ɗaya ta juye da akwai wahayi yana nan wahayi na sauka duk da damuwar in ta taso za su je wajen shi to daga komawan shi ga Allah ba babu babu komai kuma sai dai abin da ya rage na wahayi In inda cikin wahayin wani abu ya rikice musu wajen shi za su koma sai musu bayani to yanzu in abin ya rikice ina za a koma sai dai a koma a yi ta hali. sai a yi ta zamun sabani da ko sabani aka samu a lokaci zai ce to a je wajen shi ko a ya samu sabani ah, sayyidina umar radiyallahu anhu ya ji wani mutum na karanta qur'ani hakim ibn hizam sai ya ji kwata-kwata abin da yake karanta ba bai daidai da irin nashi ba yake karanta a sallar abin ya damu umar har ya ce na so na yanke masa sallar ba ya ce amma dai na haƙura tunda sallar yake ya ce yana gama sallar nan na ce kai ina ka ji wannan karatu ya ce annabi ne karantar da ya ce ƙarya kake ya ce ƙarya kake domin kuwa ni ya karantar da ni daidai abin da kake karanta amma ni na ji ka shigar da wasu abu da ba irin wanda na ji ba haka saɓani ya ce to ni wallahi manzo Allah ne karantar da ni sai ya ce to shi kenan abinda za a yi yanzu umar sai ya kama kogunsa ya rike ya ce mu je gaban annabi ya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umar ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga damuwa wane ne naji yana karanta wata sura da ka karantar da ni amma naji yanda yake karantawa daban da yanda kake karantar da ni ya zalla Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kyale shi sake shi sai umar ya sake shi ya ce to karanta sai hizam hakim din umar ya ce abin da ya karanta din nan haka ya sake karanta shi ina ji sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce haka Allah ya saukar ya ce kai ma umar karanta ya ce sai na yi wa karatun inda na yi din ya ce to kai ma haka Allah ya saukar ku je duk ku karanta haka Allah ya saukar to kaga idan da ba manzala sallallahu alaihi wasallam zai magance musu wannan matsalar babu ba wanda zai yaye musu wannan shi yasa babbar musiba duk wata musiba da za ta same mu mun tuna da wannan musiba musiba ce babba kuma musiba tana zuwa musamman ga mumini alkhairi ne wasu Allah ya rubuta musu shahada wasu Allah madaukakin sarki ya rubuta musu ladan haƙuri din wasu kuma Allah ya ninka musu ladansu. domin ana ninka lada a lokacin musiba lokacin da ake cikin halin musiba da wahala da kunci idan mutum yana yawan ibada kuma to lalle yana yana samun ƙarin lada kuma Allah yana amsa addu'ar domin lokacin a cikin bukata yake yana daga cikin lokuta da Allah yake amsa addu'a idan mutum ya nuna bukatuwarsa ga Allah da haka mu dage mu yi ta'addu'o'i addu'o'i da yawa kamar yadda wannan babin zai zo ya karantar da addu'o'i to addu'o'i da yawa wallahi muna sakaci da su kuma addu'o'in ba masu wahala bane babu fa wani abu da zai same ka face sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ga abin yi a cikin sa duk wani abu da ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma al'umma menene mafitarsa shi idan da musulmi za su koma ga rayuwar Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah ba su da damuwa shi yake taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima na bar muku wasu jigogin abubuwa guda biyu a cikin yace matukar kuna rike da su wallahi ba za ku bata ba yawan muka rike littafin Allah da sunna Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da zai shiga mana duhu ya rikita mu Allah ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah haka nan farudduhu ila Allah wa rasul duk abin da yake ce muku ku koma ga Allah da annabi za ku samu mafita a yanzu wannan matakin da kasashen duniya suka dauka da misali gwamnatin ƙasar nan ita ma ta bi bayan su ta dauka na cewa a killace garuruwan nan da ake ganin cutar ta shiga kar a fitar a shiga kuma wanda suke ciki kar su fita babu ne a musulunci a yana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kage musulmi ba sai an ce mushi kare yake ba sai an ce mushi yayi wannan ba Tun da already abin yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka je wani alwaba wani annoba ya auka magari yace to kada ku shiga ku da kuke waje wanda yake cikin kuma kar ya fita ashe wannan matakan da aka tauka matakan musu ba wani sabon mataki bane ba sabon mataki bane haka nan kuma killace waɗanda suke da cutar a wani waje daban a raba su da masu lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ne mara lafiya ma'ana ya shiga cikin masu lafiya wannan duk mutane ne suke sakaci da suna suke mantuwa an samu mutum mai cuta sai a killace shi sai a killace shi don haka wannan self isolation yana da cikin musulunci musulmi ne zai ba su sani ba ba su sani ba da kuma matakai na kare kai da kiyayewa inda wani mai cutar kuturta ya zo zai yi baya da ya biyo mutanen baye wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka gaya masa ai akwai wani yana da cutar kuturta yace to ku gaya mishi mun karbi mun karbi bai'ar da amma ba sai mun yi hannu da shi ba kuma ba yana nuna kyama bane kiyayewa ne mataki ne kina shi addinin musulunci ba abin da ya bar mana mu ne musulmi ya kamata mu dinga rubuta takardu manya-manya muna nuna wa mutane ga hanyoyin kiyayewa ba wai sai mun jira ne ya rubuta ya kama mana ba mu ne kamata mu dinga rubuta muna nuna mutane haka addinin musulunci ba abin da ya bari saboda haka kada mu manta da roƙon Allah madaukakin zalfi kullum ne addu'o'in nan mu kiyaye addu'o'in nan idan Allah ya sa eh, wannan musiba din mutum zai tafi a cikin ta shikenan abinda Allah ya rubuta masa na rayuwa ya ishe shi wanda kuma Allah ya tsawaita masa rayuwarsa haka Allah ya so ya tsawaita masa saboda haka mutuwa a cikin irin wannan lokacin ta iya zama alkhairi ne ga wasu alkhairi ne ga wasu kuma albishir ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umma cewa babu wani wato musulmi da wata musiba za ta same shi ko da gajiya ce ko zazzabi ko rashin lafiya kai ya ce hatta kaya da za ka taka ka ji zafinta a ƙafarka in dai ka nemi ladan haka a wajen Allah matsaukakin sarki to sai Allah ya kankare ma zunubinka haka kenan idan aka samu wata ƙasa musulmi wasu ya shafe sai mu ce wannan Allah ya kankare musu zunubansu haka alkhairi ne ga mumin duk abin da ya zo na musiba alkhairi ne ga mumin Allah yana jaraba bayansa ta inda yake so yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wannan ba shi bane naqsul anfus ne yanzu a duniya Allah ne yace so ya jaraba mu da wannan yayi alƙawari yace wallahi Allah ko da bai rantsuwa ba abin da ya faɗa gaskiya ne amma saboda tabbatarwa yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf kai akwai tsoro yanzu yanzu wani kana da wani dan uwa a Abuja kace zan zo Abuja zai ce kakka zo akwai tsoro khawf ne Allah ne ya jaraba mu da shi wanju yanzu wasu suna cikin yunwa musamman yanzu garuruwan da aka killace aka ce kar a fita sai ka samu ba su da wadata ta abin kai kana zo na kana ci abinci Allah ya baka wannan lafiyar ya kare ka ba za ka gode ma Allah ba haka nan wa naqsin min al amwali yanzu yadda tattalin arziki ya karye a duniya Allah ne ya yi alkawarin sai ya jaraba mutane da shi ko wannan jarabawa ce daga Allah wani fusi da kuma rayuka ana magana na wata ƙasa guda ɗaya mutum dubu shida in ana lissafin fa kana jin ana faɗan dubu shida a gaba a baki ne in aka ajiye ma gawa dubu shida wallahi ba za wani ba zai iya gani ba gawa dubu shida wallahi wani ba zai iya ganin ta ba wani ga tsoro ya kama shi zai fati yanzu ka ɗauka cewa wannan gawa dubu shida a cikin a cikin jos ne misali gani ɗaya a ina za a binne su inda za a binne su kaɗai aiki ko ba aka bane dubu shida ba to ana faɗan abin wani sai dinga ganin kaman kaman abin ba mai yawa bane amma dan adam ne aka ce ma mutum daya mutum biyu mutum uku yanzu a ce ma mutum ɗari yanzu taron nan nan ba mu kai ɗari ba amma a baki muna faɗan ɗarin muna ganin ba ta da yawa <laughs> muna cikin ba ta da yawa yanzu da a ce cikin masallacin nan wanda suke cikin masallacin nan a ce Allah ya jarabe mu wanda suke ciki duka musiba ta same su tun na cikin nan su mutu sai na waje kana ganin ba tashin hankali ba ne adadin ba ka kila ba wuce 25 zuwa 30 ba so ina ga waɗanda dubbai ne suke mutuwa akwai tashin hankali ba abinda za ka ga ya sa kafuri ya ji tsoro ya koma ya killace kansa ba karama abu ba ne da yake fito na fito da Allah masu rawa masu fita bakin teku suna yawo tsirara wallahi yau duk babu abinda zai hana su wannan kasan ba karama abu ba ne mutuwa ce mumini shi kuma yadda akwai mutuwa abin da za ka ga ya sa kafiri ya guje ma wannan abin kasan ba karamin abu gani so shi yasa mutum yana mumini ya gode ma Allah lallai mutum baya baya burin wata musiba ta zo ta same shi amma in ta zo ya za ka yi kenan sai ka haƙura amma ba a cewa kai yi burin kuma Allah ya kawo ma ita amma idan Allah ya kawo shi kenan sai a karɓo hukuncin Allah wannan shine imani mumini al'amarin shi dukkan alkhairi ne idan mummuna abu ya same shi sai ya yi haƙuri ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah idan kuma kyakkyawan al'amari ya same shi sai ya yi godiya ga Allah shi mumini baya taba shiga cikin damuwa a duniya domin duk komai da zai same shi ya san cewa daga Allah kullun yusibana illa ma kataballahu Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ai ba abin da zai same mu in ba abin da Allah ya rubuta mana ba haka da abin da ya same ka daga Allah ne yasa da Allah ya ce wa bashirin sabini su waye masu hakuri ce alladina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kage yanzu duk mumini na kwarai wannan musibar da ta samu muminai Abin da zai ce daga Allah muke kuma gare shi za mu koma Allah ya yi mana amma a tsaye ana faɗa a ce a'a amerika ce ta kawo cutar nan a'a china ce ta kawo wannan akwai raunin imani a ciki wallahi amerika ba ta yi ta kawo mana duniya cuta ba china ba ta yi ta kawo mana duniya cuta ba kuma amerika ba ta yi ta yaye ma duniya matsalar da take ciki ba haka nan china wallahi dan adam bai sai yaye ma wannan abubuwan ba bai sai kawo ma ba bai sai yaye ma ba ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika له وما yumtik فلا مرسل له min بعدي duk abin da Allah ya buɗe in na rahama ne ba ne hana shi duk kuma abin da Allah ya toshe shi ba wanda ya zai fito da shi babu shi haka mu koma ga Allah maɗaukakin zarfi mu ƙara ƙarfin imani dama kamar yadda wani daga cikin magabata yake faɗa yake cewa ana gane mazaje ne lokacin jarabawa lokacin da aka shiga jaraba lokacin da kake bambance mai imani da mai raunin imani ba za ka jina ta imani imani a baja ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cewa ya manzo Allah muna son yaki muna son yaki da Allah ya saukar da ayar da za a yi yaki sai aka noke ina masu cewa zuwa yi yakin sai wannan yazo ya ce wallahi ba da lafiya wannan yazo ya ce wallahi gidan shi din mata ne suna da haka sai ga wani mutum daga can wanda ake ganin shi mai rauni ba kowa bane zai ce za Allah ne a tafi da ni yaki <laughs> da ake ganin ba ba kowa ba masu fada din duk sun noke babu su to ana gane mutane ne lokacin wallahi baka gane mutum mai imani sai lokacin da musiba ta sauka yanzu wani in aka masa mutuwa kai zaka dauka cewa kai ne ma abin tausayi dan zaka ji kai yake ma jaji shi aka ma mutuwa ai cewa to mutuwa komai ta Allah ce dukan mu na Allah ne in ka zo te ba za ka gane cewa shi aka ma mutuwar ba saboda mai ayi tawakkali amir zuwa ga Allah ya san cewa daga Allah ne to da abin da ya same ka kasan daga Allah ne kuma ba ni yaye mashi inda amerika tana yayewa wallahi da ya ta yaye makanta amma yanzu abin toshe hanci amerika ya gagara ba ba wai fata kasa ba amerika da kanta ba babu wata kasa ta daga cikin kasashen turawa musamman europe da ta iya kai ma italiya ɗauki in ba ƙasar musulunci ba shugaban turkiya ne ya tashi jirgi ya aika da waɗannan kayan taimako da tallafi shi ne a duniya yi wannan ba wanda ya aika ma da kabirai wannan ba musulunci ba ne musulunci ya karanta shi ba yana da fama da ita a ƙasarsa amma ya iya cira abin da yake da shi ya kai ga wata ƙasa wannan zai yi sanadiyar wasu su shiga musulunci da italiya da spain haka ya tura jirgi guda ɗaya jirgin sama ya aika musu da kayan aiki babu yan uwan nasu kafirai sun ki taimaka musu wannan shi ne musulunci abinda musulunci ya karantar nan. wannan abu ne da ya shafi dan adam gaba ɗaya ne da haka in kana da abin taimakon ba za ka ce a wani ba ne ba zan taimake shi ba menene insaniya din menene menene matsayinka na cewa kai dan adam ne shine duk wanda ka gani ya cancanci ka tausaya masa a irin wannan halin kamar yanzu kai ne ka zo wucewa sai ka ga mota an yi hatsari ga masu jinya wasu jini na zuba wasu waye da ka duba jikin motar sai ka ga motar abin nan eh, ekwa ce sai ka ce to shi kenan tun da ekwa ne allah ya raka taki gona wallahi kai haka ba ka yi laifi a wajen allah ɗerar da rai ne in ka tsirar da rai Allah ya ce wa man ahyaha fa ka annama hayan nasa jami'a anan malamai suka ce wajibi ne ka tseren da wannan ran ha zauna lafiya misali yanzu ba fata kake da kowa ba ba yaki kake ba sai ka zo wucewa sai ka ga wani kabiri wasu za su cutar da shi za su kashe zai ce to tun da ba addinin mu ɗaya ba ba na kyale a kashe shi da in kai haka ka taimaka a kashe shi kaga wannan matakin da wata ƙasa ta duniya ta ɗauka ƙasar musulmi ya nuna cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya ina kafiran suke ba su kai ba kuma ya nuna duk abin da ake faɗa ma a duniya wasu abubuwan ma ƙarya ne ke ma'anar ƙarya shine a ce yau ga masu tattalin arziki wallahi duk sun shiga damuwa yanzu ba ma maganar wannan cutar ake ba saboda raunin imani ana maganar cewa wai idan cutar ta kare ya za a menene abin yi haka shi ne ba ba da wannan wai yanzu hasashe suke bayan cutar talaucin da zai kunno kai ko kuma zan jiwa wannan Allah madaukakin sarki ce sai da yake da bayinsa su ba su yarda da Allah ne wai yanzu ana maganar post corona ne wai idan cutar ta wai ga musu lokacin da za ta tafi kuma sannan ya gaya musu cewa in ta tafin Allah zai kyale bayansa haka ai Allah yana da hikimarsa ai arzikin na Allah ne yana bayarwa yanda ya so sai kaga Allah ya hana wani abu kuma sai bude wani sarari ta wata hanya daban ai faduwan wani tashin wani ne saboda haka mu koma ga Allah madaukakin sarki abin da ya kamata ya kamata mu yawaita ke mu yawaita addu'o'i mu koma ga Allah madaukakin sarki addu'o'in nan ba su da iyaka mu yi tayi mu yi tayi mu ambaci sunan Allah mu yawaita Salatu manzo sallallahu alaihi wasallam mu yi azumi musamman kuma a irin wannan wannan wata na sha'aban Aisha radiyallahu anha tana cewa babu wani wata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin sa fiye da sha'aban in ba Ramadan ba yana yawaita yin azumi akwai hikima a ciki kuma gashi a irin wannan lokacin yawaita azumi kai cikin wani daga cikin bayan Allah kaga ya roki Allah Allah sai yaye mana cuta baka san waye Allah zai amsa addu'ar sa haka mu koma ga Allah mu yawaita kusanci da Allah mu kyautata tsakaninmu da Allah mu kyautata tsakaninmu da bayin Allah mu nisanci duk abin da yake sabo ne na Allah madaukakin sarki sai Allah ya yi mana ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kare Allah ya tsare kasashen da wannan cututtuka suka auka musu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gaggauta kawo musu mafita musulmi a cikin su wanda wannan cuta ta same su idan masu samun waraka ne Allah ya kawo musu waraka waɗanda kuma rayuwar su ta ƙare a cikin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi shahadar su Allah maɗaukakin sarki kuma ya kyautata mana ƙarshen mu Allah ya tsare mu Allah ya kare mu ya kare zuriyar mu ya kare ƴaƴan mu ya kare ƙasar mu ya kare dukiyoyin mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan kunci da aka shiga ciki ya sanya ya zama mafita ce ta alkhairi domin inna ma'al usri yusra tare da duk wani tsanani akwai sauki wa inna ma'al usri yusra malamai suka ce wallahi sauki biyu wahala dai ba ta rinjaye sauki biyu Allah ya ambata a ciki da haka ba yanda sauki guda biyu wahala guda ɗaya ta zo ta danne shi tare da duk wani tsanani akwai sauki kuma ba a samun mafita sai an yi haƙuri da haka mu yi haƙuri mutane sai ka ga wani lokacin a cikin kasuwanni mutum yana neman ya fita a sai shi wallahi an hana mu abin wallahi arziki na Allah wanda zaka ga a cikin wata ɗayan nan bai fita ba ko sati biyu da aka ba an rufe mishi kasuwa ta yi kila wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana mishi da ba zai samu ba shine alkhairi a gare shi irin abubuwan da ya kamata mu dinga koma ki kuma idan aka zo aka bude din sai Allah ya bude mishi da wata hanyar da har abada ba zai tuna da wannan wahalar da yayi ba haka ya kamata mumini ya zama kuma fitanka kasuwa ba shi bane arzikinka ai ba shi bane arzikinka wannan sanadi ne na samun arziki ila wani a rashin fita kasuwan sai Allah ya bude ma wata alkhairi wata hanya ga eh baka fitan ba sai Allah ya bude ma wata hanya a tsuntsayewa yake arzuta su suna suna tara abinci ne hadisin manzo Allah lau tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghbu khimasan wa taruhu bibanan kuma Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya faɗa. tsuntsu zai tashi da safe bai karya ba amma zai dawo gida cikin shi a ciki tawakkali ya fita nema din da haka ka tashi ka nemi hanyoyi idan an datse wannan hanyar ka Allah ya hanyoyin Allah ba su da iyaka wani yana ganin wannan ita ce kaɗai hanyar arzikinsa wallahi ba ita ba ce kila arzikin shi yana can wata hanyar ba sai ga mutum ya shiga wata sana'ar sai shekara arba'in a cikinta wallahi bai samu alkhairi ba da kuma ya canja wani abu ko kuma Allah ya buɗe masa wata hanya sai ga ashe da duk wahala yake ashe ga arzikin sa anan ko kaga an hana ma mutum wani abu sai ya zama masa abinda aka hana masa sai ya samu wani alkhairi da shi to muna roƙon Allah ya sa hakan ya zama halinmu Allah ya kyautata mana halinmu Allah ya yaye mana wannan musiba Allah ya kare mu Allah madaukakin sarki kuma ya tsare mu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya jarabe mu da hawhawan farashi na kayan abinci da sauransu muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiya su marasa lafiya ya ba mu ya ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya a wannan gabar insha Allah wannan darasi na yau na asabar da muke yi shine na ƙarshe sai ba na ƙarshe ƙarshe gaba ɗaya ba ma'ana zuwa zuwa lokacin da Allah zai ba mu ikon mu dawo zuwa bayan azumi insha Allah amma za mu yi karatun gobe Lahadi insha Allah za mu yi karatun gobe Lahadi shi ma daga goben za mu ajiye saboda ana cikin Sha'ban dan a koma a shagaltu da abubuwa da shirin Ramadan insha Allah yau ana 11 ko 11 ga watan Sha'ban an yi 12 kaga satin da za a shiga an kai kusan 19 da haka ana shirye-shiryen sha'aban masu azumi na yi masu shirin abin da za su ci na abinci suna yi Allah ya bude ma kowa Allah ya ruwata ma kowa Allah ya rubuta mu cikin waɗanda za su ga wannan kwanaki masu albarka wannan wata mai albarka cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ya rubuta mu cikin waɗanda za su yi ibada da Allah zai karba kuma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka mu da ita subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Allah